abokinka ya ce an kore shi a makaranta saboda babansa ya kasa biyan kuɗin makaranta sai ga ta a makarantar tace ce wannan ai ba na babansa bane na al'umma ne in babansa ya kasa biya ku malamin ku kuɗi kuɗi ku biya masa domin wannan yaron idan Allah ya sa ya gama karatunsa ba babansa zai amfana ba abinda ka haifa ba shi kake cin moriyarsa ba wani sai ya mutu 'ya'yan suke zuwa su girma su kuma wani ya amfana akwai ɗan da za a karɓe shi daga hannun babansa yaro ne mai zaka'i mai hankali mai ƙwazo mai ilimi amma babansa yana cikin talauci sai mutanen unguwa mu haɗu mu biya masa kuɗi ya je karatu don ba na babansa bane namu ne gaba ɗaya wannan abu ba mu irin wannan zuciyar ba wallahi haka za mu zauna kullum sai dai mu ta zage zage kawai fitar kuma a banza jifan ka banza zagin ka banza ihun ka banza walikullin darajatun Min ma'amilu ba kai aiki ba ba inda zaka zaka a tashi a zabura ayi karatu a kafa kwamitocin da za su taimaka wa yara su zana jarabawa su ci mu cike duk guraben da ake ga mun koma baya Allah ya sa mu dace wa li kullin darajatun mimma amilu Allah ta'ala ya ce me wa linuwaffiyahum a'malahum Allah ya ce kowanne za mu cika masa ayyukansu a wata kiran wali wafiyahum a amalahum zai cika musu a wa hum la yuzlamun ba a zaluntar mutum yadda kai haka zaka gani in ka dage a baka dagewa in kai rashin dagewa a baka rashin dagewa na'am ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم fi حياتكم استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله تعالى ويوم كأنبتا واذكر لهم يوم يؤرب ranar da za a bujiro wa yawma yu'radul ladzina kafaru ranar da za a bujiro da waɗanda suka kafirta alan nari akan wuta annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa aradna jahannama alal eh, kafirina ala jahannama arda ko dan bata zo ba almuhim za a bijirar da kafarai ga wuta mutum ya kallon wutan a cakomo shi a ɗaure shi a danna shi ya tafi cikin wuta ko ba yadda zai sai ya shiga wanda Allah ta'ala yake cewa bal kazzabu bis sa'a wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wa da'u suburan kathira Allah ya ce ita kanta wutar in suka hango ta daga nesa za ta yi fushi ta dinga zaɓaɓɓaka saboda garabanta nan ya taho Ke sa mutum ya kiyaye kansa da wuta walau bi shiqqi tamra ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kiyaye kanku da wuta ko da tsagin dabino ka ba wani sadaka kai tawassali da shi Allah ya tsare ka wuta wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa yawma yuqradu kafaru ka ambata musu ranar da ake bijirar da waɗanda suka kafirta alan nari akan wuta a ce musu azhabtum tayyibatikum wa yuqalu kenan azhabtum tayyibatikum kun tafiyar da daɗin ku a duniya lazina kafaru yatamatta'una wa na kama ta'kulul an'am wan naru matawallahum naka taƙallubin تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم la yughrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jujjuyawa kafirai sun mallaki kaza suna da kaza suna da kaza ya ruda ka ko ya firgita ka ko ya tsorata ka ko ya razana ka kai da kake da qur'ani kai da kake da sunna kai da kake da annabi muhammadu kai da kake da abubakar da umar da usman da ali da khalid da da waye kana da mutumin da ya turanci ya lissafi ya iya karatu ya yi digiri ya yi ya phd a kwana goma sha bakwai zai bin haris zai bin sabit annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana mun wasiƙa da yaren da bana ganewa yaren hibru ka je ka koyo min yaren ya je shiga makarantar kwana goma sha bakwai ya ce ya gama aka ce ka gama me ce na gama karatu aka ce to a masa interview rubuta ka karanta aka rubuta ya karanta ya karanta aka rubuta a ah, shike na ya dawo ka bata ma lokaci yanzu duniya an daina karatu wai ka je kai shekaru kaza in ka iya ka gama a lokaci kaza gwargwadon kwakwalwar kai yanzu ake ma karatu karatun ma kana ɗaki yanzu ya ake gashi na online ana ta digiri ana masa digiri online daga ɗakin ka kana zaune malam yana ma lacca ka gaba ka karɓi kwalinka kuma ka tafi ka kama aiki duniya an gano cewa sauri take yi ba a jiran mutum in ya tsaya a baya saboda kana da jahilai dubu malami ɗaya fi su amfani a kowane fanni jahilai dubu mai za su ma saboda haka sai kaga adadin ku kun kai dubu ɗari amma goma sai su ja ku saboda haka karatu da ilimi shine yanzu ma'aunin Kiman mutum da darajarsa a duniya kai na addini ko kai na zamani ko ka haɗa biyun amma kaka zauna haka kawai hukun ma'ahu azhabtum tayyibatukum kun tafi da jin daɗin ku fi hayatikum ad-dunya a rayuwarku ta duniya wastamta'atum biha kun ji daɗi kun more kun shakata kun wala fal yawma a yau rana alkiyama tujzauna azabal huni za a sakanta muku da azabar wulaƙanci bima kuntum tastakbiruna fil ard saboda abin da kuka kasance kuna yi na girman kai a bayan ƙasa bigairil haqq ba tare da bin gaskiya ba ba tare da aiki da gaskiya ba ko gaskata gaskiya ko aiki da gaskiya ko kudure gaskiya ko bin gaskiya ko kishin gaskiya ko taimakon gaskiya ko agazawa gaskiya ko son masu gaskiya ko son mutuwa kan gaskiya ba ba ku da alaka da gaskiya wa bima kuntum tafsiqun da kuma abin da ku kasance kuna yi na fasikanci fita daga da'ar Allah Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba da 2468 Imam Muslim ya rawaito irinsa mai lamba ta 1479 Imam Tirmidhi ya rawaito shi mai lamba ta 3318 da Ibn Hibban mai lamba ta 4268 daga hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne tsawo haka Imam Qurtubi ya rawaito shi a cikin tafsirinsa yake cewa sayyidina Umar yace annahu dakhala ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa mutdaji'un wata ran ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya same shi a kwance ya kashin gida ala khasfatin akan wani keso ko wata tabarma wa ba'dahu ala turab wa tata ra'sihi Wasada, rabin jikinsa ma ya taba ƙasa saboda tabarman ma bata isa ba sannan kuma ya tada kai da fulo mahashuwatan lifan ita kanta fulo din tushenta kaba aka sa yadda babu za ka ji daɗi a kanka sosai ba kaba wannan kaba shi aka tattara aka cusa a cikin rigar fulo da shi aka yi fulo din ka san ku ba za ka ji shi kada bai ba fulo ne mai laushi irin na auduga ko irin na wani abu da mai laushi ba haka aka yi shi faqala sai sayyidina umar ya ce ya rasulullah anta nabiyullah wa safwatuhu kai ne fa annabin Allah kai ne zaɓaɓɓe zaɓaɓɓe zaɓaɓɓe zaɓaɓɓe a cikin annabawan Allah domin Allah ya aiko annabi dubu ɗari da ashirin da hudu a su ya zaɓi ɗari uku da goma sha uku ya ba su manzanci a cikin ɗari uku da sha uku ya zaɓi ashirin da biyar ya ambace su a cikin alkur'ani a cikin ashirin da biyar kuma ya zaɓi biyar ya mai da su ulul azami su ne annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su ya zaɓi biyu kuma ya ƙara musu daraja cewa sun zama khalilai ne khalilullah khalilullah wata ibrahim khalila yace inna allah takhazani khalilan kamar takhaza ibrahim khalila aka ba su matsayin annabawa ne manzanni ne ulul azam ne kuma khalilani sannan kuma aka zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ƙara masa akan annabi ibrahim ya wuce kowa a daraja to kana da wannan matsayin amma a ce kesan ka bai da tsawo har ma shashin jikinka yana taba ƙasa kuma a ce fulanka rigar fulan cikin fulan kaba aka cusa da shi ka da kai sai na umar yana mamakin wannan wa kisra wa kaisaru ala sururin zahab ga sarkin kisra ga sarkin wato ainihin farisa shine sarkin kisra da sarkin rum kaisar suna hawa kan gado da aka yi shi da zinare wa furushin dibaji wal harir suna amfani da shimfiɗa wanda aka yi shi da zaren dibaj dibaj wani zare ne mai tsada da ake yin abin da sarakuna suke hawa kai wal da alhariri faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umaru inna ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum sai ce Umar kakka damu kakka gama a wannan yanayi ai su mutane ne da aka gaggauta musu da jin daɗinsu a duniya jin daɗin su an gaggauta musu shi sun ƙara cinye shi a duniya wa hiya washikatul inqita ita kanta ta duniya ta kusa yankewa dama ce idza halaka qaisaru fala qaisara ba'dahu wa idza halaka kisra فلا كسرى بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وإنا أخرت لنا طيباتنا muku an jinkirta mana jin daɗin mu za mu tarar da shi ranar alkiyama haka na rawaito jabir dan abdullahi yace ra'a umar bin khattab lahman mu'allaqan fi yadi wata rana umar ya ga nama a makale a hannuna ina gwaguya ya sha'awar tsire ko sha'awar balangu ya kama cin balangu فقال ما هذا يا جابر ita me wannan jabir fa qultu ishtahaitu lahman fashtaraytuhu wallahi ji ne ina sha'awar nama shine nace a ji a siyo min shi danci fa qala aw kullu mashtahaita ishtarayta ya jabir yanzu duk abin da kai sha'awa sai kai al'umma ba ta kai labari da wannan ina sha'awar kaza ina sha kana sha'awar me duk abin da kai sha'awa sai ka siya ai ba hana cin daɗi ya allazina la tuharrimu tayyiba la tuharrimu tayyibatu ma ahalla Allah lakum kada ku haramta wa kanku abubuwa masu daɗi waɗanda Allah ya halatta muku qul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min arrizq in halal ɗinka ne in kwazonka ne in himmarka ce in karfin halinka ne shi yasa idan mutane suna da sha'awa amma ba su da sana'a to sai ashabu sha'awa ta shigo cikin jama'a su koyar da zina su koyar da luwaɗi su koyar da maɗigo su koyar da shan giya su ɗauki makamai su ba mutane su ba su makami su ba su ƙwaya su ce su je su kashe mutane saboda kuna sha'awar ku ji daɗi ba ku da hanyar da za ku riƙe kanku sai mutanen ban za su shigo su lalata tarbiyyar matasa a shigar da wasu kira society suna cin namun mutane duk a ƙarshe abin da ake nema mai duniya kawai ake so wasu shiga harkar luwaɗi a ce sai an yi luwaɗi ake samun kuɗi su ɗauki matasa su danna su wasu shiga harkar maɗugo wasu shiga harkar sata wasu shiga harkar shaye-shaye wasu shiga harkar kaza iri-iri duk sha'awa ce ba to shi yasa kullum mutum ya zama yana ƙoƙarin ya tsaye da kansa da kansa da wannan ne Allah zai taimake ka da wannan ne Allah zai ba mu nasara Allah ya ta'ala ya ji kanmu ya kuma gyara halayen masu zama masu kyau to nan za mu tsaya ko abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladan inda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ana Allah sanar da mutane cewa gobe Allah kai mu da safe za a tafi garin Gondum can kusa da filiya ne kudin mota kuma naira 500 jibi kuma Allah kai mu da safe nan ma karfe 8 za a tashi zuwa Bajoga kudin mota shi kuma naira 600 ne zuwa da dawowa sannan abu na gaba shine akwai wani bawan Allah ya cika yawan rubuto takarda cewar Allah ya karɓi addu'a ya hore masa yin aure amma kuma akwai wani abu da yake cewa bai iya yi ba mu san ko ne ba sun harkar aura yi masa addu'a Allah ya sa ya iya yin wannan abin yi aura amma kuma bai iya bai iya ko bai iya riƙe auren ne ko bai iya dai wani abu na wanda ya shafi auren sa haka muke ganin wannan bawan Allah din muna buƙatar haɗuwa da shi kasatan daga mu shi ko kuma ya sake rubuto takardar da numban waya sai mu kira shi mu zauna da shi mu ji irin rashin lafiyar nasa mu ji damuwarsa dangane da auren in wanda za mu shigo ciki ne don a gyara sai a shigo ciki a gyara insha Allah ta'ala ah, sannan akwai wata takarda gata akwai kuma irin su din ba wai guda ɗaya ba amma abin da kike so magana akan takardar shi ne a irin wannan yanayi ko irin wannan gurin ba fahimtar mu ba irin na wayannan takaddun bane misali wannan takarda tana cewa wai yana neman taimako ne waje sai gida ko yayi cinikin gida zai saya a sama masa kudin ko kuma a wai cikon kudin ya sai gidan to yanzu wannan takardar ai ba takardar da aka ba ce domin cikin masallacin nan kada yana jin an percentage wata kila masu gidajen kasu ba su kai 2% ba ma nake gani to kaga kenan kowa sai miƙe ce ni ma fa jama'a taimaka min sai gida da haka irin wannan takarda gaskiya ba ta karanta wace ana dala ai hakuri kuma suna ne irin su da dama wani ya ce a wani ya ta ma dubu ashirin da yake ne ma zai aure to kaga irin wannan shi zaka zo ka ce ka ga mutane wannan cewa yau mai abin nan sai mutane su dan yi tunani mai kyau wajen rubuta abubuwan da ya kamata su rubuta din don haka wannan kun shi yana cewa malam ina maka addu'a ta alheri Allah ta'ala ya maka albarka ya saka maka da alheri ni masoyinka ne kullum nakan taso daga zari in zo nan domin sauraron ka kuma ma musamman shi kansa ne jan bakin ka yana da yar makotaka da shi a zariya din da kai na muku fata na alkhairi kuma ku sani a cikin addu'a ina da bukatu sosai yace sosai eh shi yasa na karanta yace sosai ba sosai yace sosai sosai saboda haka ta musamman cewa Allah ta'ala ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam sai tambayoyi wannan tambaya yana cewa ya samu matsalar fitsari ne sai aka sa masa roban fitsari wato urine bag sai zai iya yin alwalayi sallah da wannan roban ne ko kuwa sai dai yi taimama to zai alwala ya sallah haka sai dai kawai zai dinga sake alwala duk sanda zai sallah wannan ana kiransa salis wanda yake da ciwon yoyon fitsari ko yoyon mazi ko yoyon mani ko yoyon wadi ko yoyon tusa ko yoyon bayan gida wanda marasa lafiya ne an tanada musu babunsu a cikin fikihu na cewa wanda ya samu larurar wani abu na najasa da baya tsayawa yake fitowa to shi dole ya ibada a haka abinda zai kawai shine duk sanda zai sallah sai ya alwala da ya gama sallah alwala ta baci in zai sallah ta gaba ma ya sake wata alwala haka zai ta yi malam sai mai wannan tambaya yana cewa shine suka nemi aure da wani sai Allah ya bashi nasara a kansa to duk inda ya zauna yana cewa insha Allah eh, sai ya shiga tsakanin su ko da sihiri ne shine ce to wace addu'a zaka bashi wanda zai rika yi kuma yana bukatan ka taya shi da addu'a to ba abin da zai faru insha Allah ka tsaya kai ta azkarus sabah wal masa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar la ilaha illallah وحده لا شريك mulku wa الملك hamdu الحمد وهو على كل shayin قدير kai kafa ɗaya in baka da lokaci in kana da lokaci kai kafa goma in kana da isasshen lokaci ka dinga kafa ɗari kullum bayan sallah asuba in za kwanta bacci kai kulhuwallahu da falaki da nasi ka tofa a hannunka ka shafa a jikinka kai haka sau uku sannan ka dinga karanta kafa bakwai da safa kafa bakwai da yamma hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul ashir azim in kana wannan ya ishe ka haka gama da rayuwarka ba abin da zai same ka sai wanda Allah ya turo maka malam sai wannan tambaya ya ce yana jan mota ne sai ya yi hatsari har wani ya rasu a ciki wanda ba musulmi ba ne shi kuma ya bugwar da ta kai ya zama bai san inda yake ba ya manta komai ma na tsawon lokaci to amma yanzu ya samu sauki dab da ramadan to amma akwai azumin bara da ake bin shi da kuma sallolin da bai yi ba shi ne ce to ina matsayinsu sa'annan kuma yaya matsayin wannan da ya mutu a motarsa to na farko dai maganar sallah ita ta riga ta wuce tunda mutum baya cikin hayyacinsa ba ma addinin a kansa shi ko azumi tunda ka samu lokaci ka dawo cikin hayyacinka sai ka rama shi batun kuma wanda ya mutu dan nan sai an ji tafsilin yadda aka yi idan kai ka sabbaba mutuwarsa to anan ne wani abu zai hau kanka amma ba kai ka sabbaba mutuwarsa ba abin da za ka yi malam sai mai wannan tambaya ya ce tambayarsa akan bilal ne ya ce bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ina bilal ya koma kuma wai da gaske bai sake zama bai sake zuwa madina ba eh bilal ya fita lokacin da aka bude kasar sham ya koma kasar sham ya zaman sa a can don haka ne ma ba ƙara jin kiran sallar sa ba sai da aka bude masallacin baitul maqdis shine sayyidina umar ya zo yayi masa magiya akan ya kiran sallah da ya fara kiran sallah duk sai gurin aka kece da kuka sahabbai an tuna musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta kuka suka yi ta share kuka to daga nan ko bai ƙara kiran sallah wasu sun ce kabarin sa yana nan a wajen yankin Palestine wasu kuma sun ce a'a yana cikin waɗanda suka tafi yakin buɗe Constantinople a nan ya shahada malam na ga lokaci yayi sai addu'o'i Allah ya saka da alheri to sai masu addu'o'i wani dan uwa ya aiko da alqur'ani guda shida a matarsa addu'a Allah ya sauke ta lafiya wani ya ce a ni da addu'a Allah ya bani mata ta gari wani ya ce ina roƙon addu'a Allah ya bani ita kuma Allah ya bata miji na gari wannan yana roƙon mace ta gari ita kuma tana roƙon miji na gari to Allah ya haɗa na gari da ta gari Wani ya ce mala taimake ni da addu'a Allah ya sa na haddace alƙur'ani to Allah ya sa ka haddace ƙur'ani kuma haddata maka amfani duniya da lahira wani ya ce akwai buƙatar addu'ar Allah ya tabbatar mana da bankin musulunci a ƙasar nan Najeriya to Allah ya tabbatar mana da bankin musulunci a Najeriya da sauran abubuwa ma na musulunci wanda akwai masu bukatar shiga aikin soja da dan sanda da suke bukatar addu'a to Allah ba da nasara su wakilci musulunci da musulmi da zaman lafiya a ƙasar nan akwai waɗanda bashi ya musu kanta suke bukatar addu'a Allah ya yi musu to Allah ya yi musu wannan abin da ke damun su turmin zani guda ɗaya daga wani ya ce a masa addu'a alqur'ani guda shida umdatul ahkam matani guda goma daga wani dan uwa ya ce fi sabilillah majina ce don Allah a saka mutanen maiduguri da mutanen biyu da sauran bangarori cikin addu'an Allah ya dawo musu da zaman lafiya to Allah ya dawo musu da zaman lafiya wanda ya ce ina roƙon kai da sauran yan uwa musulmi ku taimaka mini da addu'a Allah ya bani gida na wani na ya kuma raba ni da talauci to Allah ya raba ka da talauci ya kuma ba ka gida na kanka kamar da ka nema wani ya aiko da ɗari biyar a yi masa addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa to Allah ya sa ka ci jarabawa ta nan Allah ya sa ka ci jarabawa ta can akwai marasa lafiya iri daban-daban da suke buƙatar addu'a Allah ya ba su lafiya akwai masu buƙatar aure suna buƙatar addu'a akwai masu damuwa iri daban-daban da suke buƙatar addu'a Allah ya yi mana gaba ke ɗaya اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم Wana na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa na'udhu bika min an-nari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka salihun wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'adaka minhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka salihun وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك sannan inda saki ke zama an so a yi shi shine inda mace take wasa da haƙoƙin Allah rashin kula da sallah da abin da ya kamata mutum ya tsayar a gidansa lokacin sallah ko me ake lokacin sallah ya ku tsaya wa amur halaka bisalatu wasu ɗabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah ya ce a tsaye da sallah duk abin da ake a tsaya yi sallah duk mutumin da yake son ya ga arziki ya ga zaman lafiya ya ga kwanciyar hankali a gidansa a tsaye da sallah amma akwai matan da sai da daddare suke hada salloli za su kwanta ka sai mata DVD ka sai mata CD an so fina-finan Hausa an siyo na Inyamurai an siyo na Ibo an siyo na kaza da an hada ana ta kallo tun safa har dare ga akwai wani kwanan nan wani aure ya mutu kun sa abin da ya kashe shi wai wani abu zi afla shi ya kashe auren wai tun safan ta fara kallon indiya in kaga ta tayi sai dai ta je ban daki ta dawo da ta zo za ta dora a kwana ana kallon indiya a wani ana kallon indiya akan wannan auren ya mutu iyayen suke gaya min suna so a mai da ita nace to me ya fito da ita In ka ce wa mijin ya kullum tana kallon zi afla nace me a salam suka ce guri ne da ake kallon indiya awa 24 ba a tsayawa sai dai kai ka kashe ka a bari amma su awa 24 indiya suke nuna ba karatu ba sallah sai yawan kallon indiya inda saki ke zama wajibi akwai inda saki ke zama wajibi a yi shi shi din ma akwai kala tara na gaban alkali a sakin da za a kai ka tilas a sa ka yi shi dan zaluncin ya yawa na farko shine at tafariqu sababil ila idan mutum ya kaura cewa matarsa ya rantse cewa ba zai ƙara kusantar ta ba har aka aura wata hudu to Allah ya ce a tsaye da in ma ya mai da ita wai ma sake ta wallazina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah samiun alim baya halatta mutum ya kaura cewa matarsa fiye da wata hudu Allah ya ce wanda uwa ba zai ƙara kakantar matarka ba an ba shi wata hudu idan wata hudu ya wuce ko idawo ko a kashe auren nan take wasu ma a mazhabar Abu Hanifa suna ga wata hudun na cika auren ya mutu kawai wasu na ga a sai an kai shi ƙara alƙali ya kira shi yace to yau rabanka da matarka wata nawa Ice wata yau hudu yace to na baka awa shida ku je kai da ita ku daidaita in ba ku daidaita ba zan sake ta yanzu ko kai baka sake ta ba ni zan sakan maka ita to wannan shine na ɗaya na biyu idan aka yi zihari mutum kawai tsaba surutu da irin iya rashi bakinsa sai cewa matarsa kan amma fa fuskarki irin ta babata kun gaba ku da babata to babu ka haramun ce mata ka halarce ya kamar da wannan mushabba ne ko mushabba bihi ga adatu tajbihi ga waje shabahi to wannan tajbihin ya haramta maka ita har sai kayi zihari sai kayi kafara ta hanyar ciyar da muskini sittin ko azumi sittin ko kaje ka siyo baiwa ka yanta to sai mutum ya yi wannan kuma ya ce shi ba zai kafara ba kuma zai ci gaba da zama da ita to ana iya kai shi kara a raba auren don Allah ya ce ba zai koma ba har sai ya yi in bai ba to lalle ba za a yarda a zauna da shi ba in yaƙi ya ce ba zai wannan kafara ta ciyar da muskini sittin azumi sittin ko ta baiwa ba to sai a a auren wannan ma ana yin sa a kotu na uku a tafarik bi sababin li'an mutum ne yake zargin matarsa sai suka je kotu suka yi rantsuwa shi ya rantse bayan ya kafa wa kansa shaida da la'ana ita ma ta yi to idan suka yi li'ani to a ko yana zakanta ba nasa bane wanda ya mata ta aka yi ani kidodin li'anin suna nan da sa to in aka yi shikenan alkali sai ya raba su su ba ba za su ƙara yin aure a su ba har abada to shi rabuwa ta uku da ake yin ta ta tilas rabuwa ta hudu idan aka samu rikici da daru akai akai ai sulhu ya kirewa Allah ya ce fa ba'asu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in rikici ya kici ya cinyewa kullun rigima tsakanin miji da mata kullun aje ayi sulhu to sai a kirawo wani mai hukunci daga bangaren ta da wani daga bangaren sa su zo su zauna su tattauna su saurari mijin su saurari matar daban su haɗa su idan sun ga abin ba zai yiwu ba to shari'a ta ba su dama su raba auren wannan shine rabuwa ta hudu rabuwa ta biyar at-tafariqu bi sabil uyubil mani'a aminal istimta rabuwan aure saboda samun wasu aibubbuka a jikin miji ko a jikin mata waɗanda suka hana yin rayuwa aure shi yasa ni na goyi bayan masu cewa in za a yi aure a dinga test ba na HIV kaɗai ba general test a tabbatar da cewa dukkan matsaloli na cututtukan da ke bayuwa ga mace ko da ɗanta ba ka da shi ba ta da shi yanzu a binciken da aka yi na gani a wata mujalla an gano cututtuka dubu biyar wanda wani ke ba wani dubu biyar cututtukan da ake iya ɗauka ta kai abin da yake ya ɓuya ko ba shi da illa amma akwai manya-manyan abubuwa da malamai suka lissafa guda goma sha uku suka ce lallai akwai su kada a yi aure akwai inda na mace ne kaɗai bubbuka akwai aibubbukan da na namiji ne kaɗai akwai kuma aibubbukan da suna iya shafan mace suna iya shafan namiji daga cikinsu akwai hauka hauka iri iri lalle an tabbatar miji mahaukaci ne ko da haukan nan zuwa yake itafi ko an tabbatar matan nan mahaukaciya ce ko da haukan zuwa yake itafi to kada a kulla musu aure in ku har za a aurar da ita to a sanar da shi sannan akwai cuta ta kuturta mai kumbura jiki ko mai datsa yatsu baras da juzam da junun waɗannan